'yan ah, uwa masu kallo da sauraro har yanzu dai muna tare da ku mu da sake dawowa a cikin studio 'yan yara manyan gobe kar ku fusata insha Allah za mu sake dawo muku eh, a yanzu haka ina tare da eh, dokta likita malam abdulwahab wanda zai kasance tare da ni a cikin shirin eh, domin lafiyarku malam abdulwahab ko ce dokta muna marhabin da kai tayyib dokta yau maudu'in namu da muke so mu duba eh, abun da ya shafi warin baki saboda zaga matsala ce wadda mutane suke yawan fama da ita to me ma ake nufi da shi warin baki din um, fara faɗi menene wani iska ne wanda ke fitowa daga cikin jikin mutum ta hanyar numfashi ko ta hanci ko ta baki wanda zai fita waje wanda wani lokacin mafi yawancin lokuta ga cewa mutum baya jin shi kai amma wanda ke gaba da kai zai ji shi iska ne wanda za a ce iska ne mai ba iska wanda mai daɗi ba iska ne wanda zai iya muna kuma cutar da wanda ke gaba da kai kuma akwai abubuwa da yawa da suke kawo shi wannan warin bakin abu na farko da ke kawo wannan warin baki akwai warin baki wanda yake haka jikin mutum yake mm. yana faruwa ne saboda wasu abubuwa da kake ci misali su tafarnuwa su albasa su misali mai shan sigari misali ko mm. kuma mashayin giya wannan warin baki ne wanda ba za mu ce mai rashin lafiya ba mm. akwai warin baki na rashin lafiya wanda misali akwai cuta na baki misali ciwon mai ciwon daji mm. na baki ko kuma ciwon daji na abin da ya shafa hanjin ciki mm. wanda warin wannan ciwon zai dinga fita ta mm. baki wanda zai dinga fita wani yana jin shi so a takaice kuma sai abu wanda ya fi komi jawo warin bakin nan shine a ƙarshen harshen mutum akwai wani abu da ake ce ma tongue da turanci ya zan sa shi da hausa fara abu ne zaka jin ka mm. buɗe harshe za ka shi fara abu da can ƙasa mm. kuma mutane ana wani kuskure wanda idan ka zo wanke baki ana mm. manta sai a ɗauka an ce a wanke haƙora ta goga <laughs> ko kuma a wanke saman harshe ne sai a manta can ƙasa sai a manta so idan ka wanke can ƙasa daga can ƙasan warin bakin ke fito so ana manta ba su za ga harshen ya ɗan yi farbari haka wanda shi ke jawo warin baki so almuhim shi warin bakin kusan mutane da yawa ne shi gaskiya saboda za ga wani ma bai san yana yi ba wani ya mm. san yana yi akwai alamun da ake gwadawa idan mutum na warin baki wanda mm. ake ce halitosis da yaren mm. likitanci ke so akwai alamun da ake gwadawa wanda idan kana so gwada da kanka in ka je gida kowa na iya gwada akwai abin da eh. ake yi ka sanya hannu idan ka sanya hannun ka santimita biyu da bakinka ka dan hura in ka hura so ka bar shi bayan ɗan sakon uku ka ka sinsina ka ji idan ka ji yayi wari to kana da halitosis mm. akwai sayoyin daban-daban da ake gwada wanda kuma ya shafa aikin likitoci so duk wanda yake da wannan abu a hanyoyi da yawa da za a magance shi mm. wannan zai kama ga tambaya ta karshe eh, wani hanyoyi kamata a ce an bi saboda mutane su magance eh, wannan matsalar da suke fama da ita warin baki mm. shi halittosis inda na faɗa maka da farko akwai wanda cuta ne ke jawo shi akwai kuma wanda abu ne ka ci ke kawo shi mm. wanda ka gane tafarnuwa da suwa wannan ka wanke baki ne jinsin mm. da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ka ci tafarnuwa kada ka je mm, masallaci ka zauna har lokacin da so abubuwa haka kamar ka ci albasa ka zauna ne har lokacin da sai warin ya tafi amma na rashin lafiya akwai wanda rashin lafiya ne wanda yake jawo warin bakin wanda ka je ga likita ne sai a magance ma rashin lafiyan sai warin baki ya tafi ko masassara wanda yana jawo warin baki kaga za zaka yi magani ba shi warin bakin ba so akwai kuma warin bakin da mutum ne ke da shi lafiyan kalau amma kana da shi mm. saboda wani abu naka da baka yi ba maybe wurin wanke baki baka wanke da kyau ba mm. so shi wanke baki yadda ake wanke baki in aka ce wanke haƙori abu ɗaya ne da asuwaki da muke amfani da shi mm. ba wai kai ka ɗauko brushin wanke baki ba ka tattara za ka ci haƙorin ka ina sa haƙori na da fadi to yadda ake wanke baki <laughs> eh. za ka sa ni. idan ka sa ka rufe hakori ka fara rufe hakorin, sai ka sa burushin ta ciki ka dinga juya a mm. hankali a hankali a hankali ka wanke hakorin, ka wanke ta ciki ka buɗe harshen ka ta kasan shi ma ka mm. wanke ka sa ka dirje shi sosai bayan nan kuma akwai wasu abubuwa da ake ce ma antiseptic mm. kamar misali akwai na gargajiya gishiri kasan ba kowa ke zuwa kemis je siya ba akwai sama wato da suke kusan yawa a gargajiyan ta akwai gishirin ka dan jika shi dan kashe mm. dan ta dattin bakin in kuma ka gara ma kana da dan abin da Allah ya ma abin aljihu kana iya zuwa ka je a baka mouthwash a kemis mm. shi ma yana ne yana rage wani abubuwa a ƙarshe dai duka dai abu ne wanda idan ka yi shi dai sunna ne a shatar iman to malam dokta muna godiya sosai da wannan bayanai insha Allah shiri na gaba za mu sake gayyato ka saboda mu duba wasu bangarori na lafiyar jiki yawa masu kallon mu da sauraron mu a nan wannan bangare ya kare na domin lafiyar ku yanzu sai ku kasance tare da mu saboda mu saurari wata waka da ɗaya daga cikin mawakan afirka tv 3 ya turo muna da ita saboda lura da yanayin da ƙasar niger take ciki sai mu dan saurari wannan wakan kafin mu sake dawa saboda mu duba wani ɓangaren da muke da shi a cikin wannan shiri na afirka a yau